taron da hukumar raya kasashe ta kasar amurka usaid ke tallafawa ya tattara ne wasu ɗaruruwan malamai na addinin islama daga ɗariƙoƙi daban-daban na wannan ƙasa ta nijar kuma taron zai tattauna ne domin cimma manufa ɗaya dangance da batun yaɗa aƙidar zaman lahiya da kuma kyautata zamantakewa tsakankanin mabiya ɗariƙun daban-daban na addinin islama domin kaucewa duk wasu rigingimun da kan iya tasowa a jamhuriyar Nijar masu nasaba da addini. Wannan zaman shine karonsu na farko da wata hukumar ta shirya malamai masu biyayya ga mazhabobi daban-daban na addinin musulunci kana zama ne mai matukar mahimmanci idan aka yi la'akari da halin da Nijar take ciki inda take zagaye da kasashe masu fama da rigingimu kala-kala wani bi ma wasu rigingimun masu nasaba da addini malam abdulsamad yahaya daraktan harkokin addini ne a ma'aikatar ministan cikin gidan jamhuriyar nijar. wannan taro zai kawo ta'asiri babba a dangane da kwanciyar hankali da zaman lafiya a nijar saboda ana samun izgili da jayayya tsakanin wannan wanda suka fito daga wannan makaranta da wanda suka fito daga waccan idan a cikin wa'azi ana ana zage-zagen juna ana abin nan saboda haka shine muke so idan aka yi wannan wayar kai sai gani mutane kowa ya gane ta ina ne aka samu bambanci tsakanin daga waccan makaranta zuwa waccan makaranta ko da yake har yanzu ba wata fitinar da ta taba barkewa mai nasaba da addini a jamhuriyar Nijar taron dai yau da ake yi na a matsayin rigakafi ne kan duk wasu abubuwan da kan je kan zo waɗanda suka jibanci zaman lahiya in ji malam Ahmadu Abdu na hukumar USAID a reshen ta na jamhuriyar Nijar a cikin wannan lokacin da muke bai lokaci bane wanda ya kamata mutum eh, musulmi ya jiyawo takwala wadda za ta kawo tana cikin kasar tamu saboda mun ga abin da faru a kasar Mali mun ga abin da ya faru a kasar libya mun ga abin da ke faru a nan kasar a kudu a jamhuriyar kasar mu halin da yau ma din nan akwai irin harkar ta'addanci da ta faru a cikin wani wani birni na cikin kasa makwabta gare mu to koya malamai mabiya ɗari ƙoƙi daban-daban na addinin musulunci da ke halarta wannan taro suka ji Muhammad Ashiri Ibrahim yana daga cikin kungiya wadda ake ce ma shi a mabiya ahlul baitin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka duba za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala guda muke bauta ma kuma manzan mu guda ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan mu muna haduwa a wurin aikin haji kuma muna azumtar azumin watan Ramadan ko muna bada zakka sunana Adamu Ismaila aniya cikin a kungiyar izalatul bid'a wa iqamati sunna duk dan Niger mai hankali mai wayo yana son zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasashi dan in babu zaman lahiya ba ka samu damar ka karantar ko ka yi wa'azi ko ka hito ka nemi abinci. Taron dai zai shafi tsawon kwanaki biyu ne ana gudanar da shi a cibiyar Amir Sultan da ke birnin Yamai inda zai samar da wasu muhimman shawarwari zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Nijar dangance da batun da suka shafi zaman lafiya a cikin addinin Islama. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.